Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata talatin ga watan Mayu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake wa Jamus cewa ba ta biyan hakkinta ga kungiyar tsaro ta NETO. a bagadaza hare-haren bam guda biyu a kan wasu tituna da ke cike makil da mutane a daren jiya litinin ya halaka mutane akalla 27 suka jikkata wasu da dama iskar teku mai karfin gaske dauke da ruwan sama ta hauro kan doron ƙasa yau talata a yankin kudu maso gabashin ta halaka mutane biyu ta lalata dubban gidaje to allah ya kyauta A shirin namu na yanzu za ku ji fashin bakin da wasu masana suka yi a kan ƙarin albashin ma'aikata da 'yan ƙungiyar kwadago ke neman gwamnatin Najeriya ta yi. Bayan haka za ku ji abin da masana suka ce a kan zargin da wasu suka yi wa kafafen yada labaran ƙasashen yammaci dangane da ƙasashen da ke tasowa. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa Majalisar Dokokin Ƙasar ta amince da ma da ake shirin yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Muna kuma tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kawo. amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake yi cewa Jamus ba ta biyan hakkinta ga kungiyar tsaro ta NATO kwanaki uku bayan da shugabannin kasashen biyu suka yi gana wadda fadar White House ta ce ya yi armashi. Mr. Trump ya faɗa yau talata a shafinsa na Twitter cewa suna biyan ƙasa da abin da ya kamata su biya ga NATO da harkokin soja, hakan bai yi daidai ba ga Amurka, tilas wannan ya canza. ba da kammala taron ƙasashe bakwai masu ƙarfin masana'antu a birnin Sicily, shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta ce lokacin da za mu ci gaba da dogaro da wasu kusan ya wuce, kamar yadda na fahimta cikin 'yan kwanaki da suka wuce. Amma jiya Litinin Merkel ta yi ƙarin haske kan kalaman nata. tana mai cewa tana nan daram kan ƙudurin dangantaka mai ƙarfi tsakanin amurka da jamus Merkel tana daga cikin wasu shugabannin turai da suka soki lamirin shugaban Amurka Donald Trump kan shawarar da yanke a taron kasashen masu karfin tattalin arziki bakwai a Sicily inda ya ki bayyana goyon sa kan yarjejeniyar da aka cimma a Paris a shekara ta 2015 na yaƙi da dumamar yanayi. a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya ce jami'an rasha suna yi wa amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargen katsalan da damasco ta yi a zaben amurka da aka yi a bara wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar democrat ne suka fi suke fakewa da haka domin su jingina faduwar zaben shugaban ƙasar amurka da suka yi A kalaman da ya yi a Twitter yau Talata, Trump ya ce bayanai kan binciken dangantaka tsakanin hadiminsa da jami'an Rasha da zammar taimaka masa ya ci zaɓe. Yanzu ya sha kan kafofin yada karya kalaman da yake amfani da su wajen kiran kafofin yada labaran Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce Trump ya kada a zaben, tana aza laifin faduwarta akan katsalandar da Rasha ta yi a zaben. da yake magana akan wannan batun dan majalisar dattijan amurka john mccain jiya litinin ya ce a ganinsa rasha da shugabanta vladimir putin su ne kalubale mafi tsanani da amurka take fuskanta fiye da ma kungiyar isis da yake magana lokacin da yake ziyara a australia mr mccain ya gaya wa gidan rediyon kasar cewa rasha ta yi kokarin ta lalata ginshikin demokuraɗiyya a kokarin da ta yi na da a zaben shugaban amurka da kuma irin haka da ta yi a wasu sassan duniya daban a bagadaza hare-haren bam guda biyu a kan wasu tituna da ke cike makil da mutane a daren jiya litinin kafin wayewar garin talata sun halaka mutane akalla 27 suka jikata wasu da dama fashewar farko ta auku ne kusa da wani kantin sayar da madarar zamani ko ice cream da turanci mai farin jini gun jama'a a gundumar da ake kira karada ta halaka mutane akalla goma sha shida da jikkata wasu saba'in da biyar sa'o'i bayan wannan fashewar ta biyu kuma ta tashi kusa da wani ginin gwamnati a wani yankin birnin da ake kira shawaka akalla mutane goma sha ɗaya ne suka halaka a nan Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin tana cewa ta kai harin ne ta ƙunar bakin wake cikin motoci da ta auna kan yan shi a mafiya rinjaya ƙasar waɗanda ƙungiyar take yi wa kallo a zaman waɗanda suka yi ridda. An kai harin ne 'yan kwanaki bayan da aka fara azumin watan Ramadana. idan za a iya tunawa kungiyar isis ta dauki alhakin kai wani hari da babbar motar dakon kaya a gundumar karadan a watan azumin bara ta halaka mutane kimanin ɗari uku. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Iskar teku mai ƙarfin gaske ɗauke da ruwan sama ta hauro kan doron ƙasa yau talata a yankin kudu maso gabashin Bangladesh inda ta hallaka mutane biyu ta kuma lalata dubban gidaje. Hukumomin kasar suka ce bishiyoyi da suka faɗi sakamakon iska mai ƙarfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya su suka haddasa hasarar rayukan da aka samu. Ana nuna fargaba a kan 'yan gudun hijira na Rohingya su dubu ɗari biyu da makwabciyar wato daga makwabciyar ƙasar Myanmar waɗanda suke wasu sansanoni inda muhallansu ba su da ƙarfi sosai. gabanin afkuwar iska hukumomin sun kwashe mutane kimanin dubu ɗari uku zuwa wasu wurare Hukumar kula da yanayi ta kasar ta ce iskar tana kadawar kilomita 117 cikin sa'a ɗaya lokacin da ta hauro daga teku, amma ana sa ran ƙarfinta zai ragu lokacin da take ci gaba da kadawa cikin ƙasar musamman ta arewaci. Kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa ya faɗa yau talata cewa gwajin makami mai linzami na baba nan da kasar ta yi ya samu nasara. daga makwabciyar ta koriya ta kudu rundunar sojin kasar ta ce gwajin da koriya ta yi jiya talata makamin shigen wadda ake kira scad ne wadda ya yi tafiyar kilomita 450 kamin ya afka cikin tekun japan rundunar mayakan amurka mai kula da yankin pacific ta ce ta sa ido kan makamin na tsawon minti shida wadda ta ce mai cin gajeren zango ne daga bisani ta hakikance cewa ba zai iya yin barazana ga yankin nahiyar amurka ta arewa ba Tsohon shugaban mulkin kama karya na Panama Manuel Noriega wanda tarzoma da cin hanci da rashawa suka mamaye mulkinsa ya rasu yana da shekaru 83 a duniya. Shugaban kasar Juan Carlos Varela ya faɗa ta shafin Twitter cewa mutuwar Noriega ta faru wani babi a tarihin kasar kuma akwai buƙatar a baiwa iyalansa damar yin jana'izarsa cikin lumana. Noriga ya kwanta a asibiti inda yake murmurewa daga tiyatar da aka yi masa na cire masa sankara a kwakwalwarsa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tun a cikin watan da ya gabata ne na shekarar ta gabata ma'aikatan najeriya suka miƙa buƙatar ƙarin albashi da ya kai na kusan naira dubu hamsin da shida ga gwamnatin najeriya da nufin rage raɗaɗɗen tattalin wato janye tattalin man fetur a ƙasar yayin da kwamitin duba batun ƙarin albashin ke gudanar da aikinsa yanzu haka masana na ganin akwai abin dubawa a batun ƙarin albashin ga ƙarin bayani daga ibrahim abdulaziz an dai sha tafka dogon turanci da ma muhawara a tsakanin gwamnati da ke korafin rashin kuɗi da ma jihohi wanda wasu suke tafiyar hawainiya da ma kasa biyan albashin ma'aikatan da ke faɗi tashin tsadar rayuwa kuma wannan tattaunawar na mako zuwa ne a daidai lokacin da tattalin arzikin tarayyar najeriya ke ma nuna alamun harbawa to sai dai kuma yayin da ake wannan batu manazata na maganin fa akwai abun duba game da batun karin albashin honorable abdullahi firimbe dan siyasa kuma masanin tattalin arziki ya ce ba karin albashi ne matsala ba a kamata a yi da wasu matakan kan da garki masana'antunmu a bungasa su ya zama suna aiki yadda ya dace ta yadda yau in an ƙara maka salarin naka wa albashin naka za ka iya shiga kasuwa ka yi abin da ya dace da shi amma yadda tattalin arzikin ne yake taɓarɓarewa ko an kai ka zuwa dubu hamsin da shida idan masana'antun nan ba a farfado da su ba to kusan an bar baya da ƙura ne kuma ba za ta haifar da ɗa mai ido ba idan muka dubi yanzu farashin siminti nawa yake na san burin ma'aikaci shine ya gidan kansa yau farashin siminti nawa yake idan aka ƙara maka salari ya zama ku goma kun tafi shago ɗaya za ku je ku sayi buhun siminti siminti nan baya nan bai taka wannan ba daga ƙarshe farashin shi sai haura sai ga an biya ka kuɗin albashin naka ma bai taimake ka wajen yin waɗannan abubuwa saboda haka idan za a ba za a ƙara ma'aikata kuɗi to kuma a dubi masana'antu a tabbatar da cewa suna aiki yadda dace in ba haka ba to za a samu matsala. Shi ko Aliyu wani masanin na maganin karin albashi ba shi ke kawo hawa farashin kayaki ba. Tun wani hawa farashin da ya shigo tun a dubu biyu da sha biyar sanda gwamnatin ta shigo eh, za ta in ka kula eh, akwai hawa farashi na kashi tara da dugu uku wanda shine gwamnatin ta tarar da shi. a zuwa kuma dubu biyu da goma sha bakwai a watan Disamba a yi hawa farashi ya kai har sha kamar sha takwas da digo uku to kaga a wannan karin a wannan hawan farashi gaba ɗaya ba magana karin albashi a cikinsa saboda haka karin albashi ba shi ne ya haifar da wannan hawan farashi ba amma ko da wani lokaci shi karin albashi yakan taimaka ma su eh, eh, ma'aikata ne. To amma yana bai ba ganin ko akwai ma wasu jihohin da ka iya kasa biyan sabon karin albashin da za a yi? Eh to a jihohin da suka kasa kasa biyan albashin tun da aka yi na naira dubu goma sha takwas an ɗibo kuɗaɗen da aka basu cewa wannan kuɗaɗe daga ƙasar Paris ragowar kuɗaɗen eh, bashi da aka samu aka yi gyare-gyare aka samu su ku je ku biya albashi to wannan kuɗin ma da aka bayar a biya albashin wanda ba su san inda zai shigo ba kuma aka ba su ai sun sun shiga amfani da kudaden ne wajen siyan abubuwan da suka ga dama na more rayuwarsu da kuma wani abubuwa da bai shafi tattalin arzikin kasa ba. A makon jiya ne ma gwamnatin kasar ta fitar da wani kwamiti na mutane 29 da zai kunshi wakilai guda biyar daga bangaren gwamnatin tarayya sannan kuma da gwamnonin kasar guda shida game da wakilan kungiyar kwadawa guda takwas sannan kuma da kungiyar masana'antu da samar da aikin yi ta neka da ita ma aka dora wa alhakin samar da wakilan guda takwas domin duba wannan batu na karin albashi to koya suke ji da wannan batu a yanzu Gwamnan Dauda Maina shine ma shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa ya koma bai na fatan da suke yi a yanzu. Mu fatan mu da ita wannan kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa da fito da tsari wadda za a iya aiwatarwa dukkan jihohin Najeriya shine roƙon da mu muke yi kuma muna ubangijin Allah ya musu jagora. Gwamnan Dauda Maina kenan da ke ma zama shugaban kungiyar kwadago a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. A kwanan nan ne shugaba Robert Mugabe na Zimbabwe ya zargi kafafen yada labarai na yammacin Turai da yin farfaganda a kan kasashe masu tasowa. To shin koya masana aikin jarida ke kallon wannan zargen? Ga Hassan Maina kaina da karin bayani. to sai dai kuma a ɗaya bangaren masana da ƙwararru na ƙalubalantar wannan matsayi na shugabannin kasashe masu tasowa na tuntuɓi daraktan tsangayar koyon aikin jarida na jami'ar texas da ke amurka da kuma yake jagorantar kwamitin sadarwa na ɗaya daga cikin hukumomin majalisar ɗinkin duniya farfesa Rizental kalmon alves ko mai zai ce no on, on the contrary uh, i think uh, you know there are lots of western media that publishes uh, every day. Ina ganin ma ai uh, akwai kafin watsa labarai na irin waɗannan manyan kasashen da suka ci gaba da ke ba da rahotanni akan kasashe um, masu tasowa musamman dangane da badakalar da ake yi da kuma na kimtsa kansu. Uh, Gaskiya ba na ganin wani batun wani ana farfaganda akan kasashe masu uh, tasowa. Ina ganin cikakkiyar dama ne ga kafin watsa labarai su bankaɗo duk wani munamuna ko almundahana um, da aka tafka ko ake tafkawa wanda shine babbar matsala da ta zamto ga dangaren bakin tulu a irin waɗannan kasashe. kasashe masu tasowa kaga kasancewar kafin wasu labaran da ke da ikon bayyana hakikanin uh, labarai uh, kamar da yake su ne suke taimakawa uh, wajen sa ido ga irin waɗannan kasashe suke kwarmato bayanai da hakan ke daidaita musu a shugabannin. Kabiru Ɗanladi Lawanti malami ne a sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wato tsari wanda ake bi na yadda ake yatsa labarai a kasashen Turai ko kuma in ce yammacin duniya da Afirka ya sha bambam saboda kowanne an tsora shi ne a bisa wata akida in ka je yammacin turai kamar amerika za ka samu su gaba ɗaya tsari na aikin jarida an ɗora shi ne kan ainihin cin riba mu kuma nan afirka gaba ɗaya duk abin da muka ɗora aikin jarida mun ɗora shi ne kan ainihin wani ci gaba aka samu abu na biyu kuma shine akwai eh, matsala ta ainihin abin da ake cewa credibility wato kai ne kake gwada kanka in mutum ya zamanto shi ne ke bada labari sannan yana gwada kansa za ga mutane ba su cika yarda da shi ba wato abubuwa ne wanda suka shafi aƙidu da mutane su ta ainihin tsari na yada labaru misali yanzu in wani abu ya faru mutane suna wurin aka ce kamar mutum goma sun rasa rayukan to kafafen yada labarai wani lokaci na gwamnati ko daukan labarin ma ba su baba yola muhammadu tango wani kwararren dan jarida ne da kuma kwashe shekaru aru aru yana aiki a kafin watsa labaran najeriya kafafen watsa labarai na kasashen yammacin duniya suna bincike what I would call investigative journalism wanda mu kuma a nan muna zaune yan jarida mu suna zaune da na gwamnatin da na masu zaman kansu suna jira ne abinda gwamnati ta ce kaza ne shine labari to sai zamana a hankali hankali over time mutane da yawa mutane mu a nan ba sa ma yadda yanzu misali in ka ko cikin daji ne in ka samu makiyayi zaka ka shi da rediyo yana jin BBC ko muryar Amerika ko ma to amma yana da wuya ka ga ai ga da rediyo Najeriya Kaduna duk abinda ka ji a rediyo Najeriya ya zama kamar wahayi ne to amma yau ka ga yadda Radio Najeriya Kaduna ma ya su Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya Madalla a gaida Hassan mai na kaina A jamhuriyar Nijar a yau ne Majalisar Dokokin Kasar ta yi na'am da wasu sauye-sauyen da gwamnatin kasar ta yi na kundin tsarin mulki da zammar magance matsalolin da aka fuskanta a zaɓukan shekarar 2016 sai dai 'yan adawa na ganin zaben raba gaddama shi ya fi dacewa. Wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Exactly 99 de la Constitution da ƙuri'u 139 daga cikin 171 ne 'yan majalisar dokokin suka amincewa kuskwarimar da gwamnatin Nijar ta aiwatar a kan wasu dokokin zaben ƙasar waɗanda galibi suka jibanci tazarar da ya kamata a sa tsakanin zagayen farko da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa sai kuma batun shirya zaben cike gurbin majalisar dokoki da katari kan tilastawa shugaban ƙasa rushewa ministan cikin gida bazum muhammad da ke farin ciki da samun haɗin kan 'yan majalisa ya mana ƙarin bayani game da waɗannan canje-canje da an ce eh, sai ya yi sauran kwana arba'in a je zaɓen shugaban ƙasa a yi zagaye na farko kahin karewa wa'adin ikon shugaban ƙasa yanzu a wannan dokan mun ce kwana ɗari ne da ashirin sa a ɗauka wannan zai ba mu damar duk jam'iyyar da bata yarda ba da yadda aka gudanar da zaɓe ta kai karanta kotu kotu ta ɗauki lokaci isasshe ta yi nazari a kai kuma ta ba ta amsa kuma a cikin tsare-tsare da shirye-shirye da za a yi amfani da su ana da babban lokaci in kuma shugaban ƙasa alal misali ya rushe majalisa da wa'adin da aka bashi don a sake zaɓe shi ma kaɗan ne yanzu mun ƙara shi eh, in kamar shugaban ƙasa allah ya mishi cikawa wa'adin da da aka ba da shi ma ne yanzu an ba da babba. Sai dai 'yan adawa ba su halarci zauren majalisar dokokin ba saboda a cewar su zuwa zaben raba gardama ita ce hanyar gaskiya. Honorable Sumana sanda ɗan majalisa ne na gungun zanzam lumana hakuri. In dai ba wani abu ne suna ne ha, mu ba mu ga dan ne za su ke da karhe da yaji su taka doka kuma su yi ma tsarin kunnen mulki gyaran huska. Ga hanya da anke ya kamata a bi sunkiya. kenan fakat suna da nuhinsu nuhin ko ba bisa kan harakan demokrasiya ne harakan son rai ne kun so ne a shi referendum a maimakon a tsaye da maganar a majalisar dokokin kasa inda sun san al'umma na tare da su da za su bi doka za su bi ka'ida nan ga majalisa in an zo in ba da an tilsa madabitokin majorite ne na tabbata da akwai da yawa ba su hannunsu cikin wannan harka kenan in wannan bai yi ba nan ga majalisa dole sai referendum to amma honorable sa'idu amma na jam'iyyar pnds tarayya ta bangaren rinjaye na cewa abinda babu dan nijar wanda bai yarda da shi ba kowa ya yarda da shi to yan adawa kuma su kada ne ba su yarda da shi ba su kuma hakkin su ne aikin su ne constitution kin gyaran da aka so a yi ba wani ba ne mai zahi ba. Cece ku ce game da batun kwaskwale kundin tsarin mulkin ƙasa a jamhuriyar Nijar wani abu ne da za a iya cewa ya samo asali daga yunkurin tazarcen shugabatan jam'adu a shekarar 2009. Dalili kenan a duk lokacin da irin wannan magana ta taso, kin yarda kan bayyana a fili karara tsakanin bangarorin siyasar ƙasar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida sulamin mana Barma yanzu kuma ga nasihar azumi daga jamhuriyar Nijar. ni suna pastor abubakar musa daga iglis Adekwanni eh, bisa ga dukkan iglizoyi da ke cikin kwanne Ah, muna muku sallama cikin sunan ubangiji Allah mai rahama muna ma ƴan uwanmu uwayenmu kuma kannanmu yannanmu fatan alheri bisa ga wani azumi kuma muna adora wannan wata da ana azumi da ya shigo Ramadan muna fatan a yi shi lafiya kuma a kare lafiya cikin alherin Allah kuma muna addu'a bari wani azumi ya kawo mana alheri ya kawo mana zaman lafiya ya kawo kwanciyar hankali muna wani azumi ya samu kuma karbuwa zuwa ga Allah wanda ya halicce mu Allah wanda ya sama da ƙasa muna kuma addu'a dukkan wanda wanda sanar da wani azumi ya kawo warkarsuwa kasuwa yan tasowa ga wanda suke bukatar yan tasuwa muna kuma addu'a kuma ko fatan mu wani azumi ya kawo ci gaba a cikin wannan kasa ya kawo albarka a cikin wannan kasa ya kawo kuma wadata a cikin wannan kasa ta Nijar ya kawo kuma kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta Nijar dukkan yan uwa musulmi muna musu fatan alheri kuma muna fatan a kare lafiya kuma har lokacin za a eh, ci abincin sallah kuma a ci cikin koshin lafiya cikin farin ciki cikin murna eh, kwanciyar hankali a cikin iyali shine fatan mu bisa ga alherin Allah a muna taya su murna bisa ga wani azumi kuma muna musu fatan alheri shine murna mu kuma dole mu ta yan uwa a fatan alheri su yi shi lafiya kuma su kare lafiya cikin sunan ubangiji Allah mai rahama To madalla mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga mu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkan da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar yayin da manoma ke shirye-shiryen shiga damunar bana ƙungiyoyin jama'a da kuma hukumomi sun dukufa wajen ba da tallafi ga manoman domin zabarar da su wajen rungumar aikin gona ga dangadan kamar yadda za ku ji cikin wannan shiri a jihar bauchi mai ɗakin kakakin majalisar wakilai barista yakubu dogara ta baiwa mata dubu uku da ɗari uku kyautar irin shinkafa da taki da kuma magungunan kashe kwari. A can jihar Gombe kuwa, gwamnan jihar Ibrahim Hassan ɗan kwamba ne ya sha alwashin nomawa duk manomin da yake da gona mai girman kadada goma gonarsa kyauta a jihar. Domin kawo mana cikakken bayani, wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad ya ziyarci baki ɗaya waɗannan shirye-shirye inda ya fara daga jihar Bauchi. a jawabin ta ta gabatar mai ɗakin kakakin majalisar wakilai kimbiya yakubu dogara ta ce kowace mace za ta samu buhu guda ɗaya na irin shinkafa wanda zai samar mata da buhuna goma zuwa goma sha biyu sannan ta ci gaba da cewa wannan shinkafan keji goma idan kin yi amfani da shi yadda ya kamata idan kin gyara ta da maganin ciyawan da na baki da takin da na baki in kin saka ta in yayi wata hudu ne kacal za ki sami buhu goma sha biyu ko buhu goma idan kowace mace mata guda dubu uku da ɗari uku idan kowace mace ta samu buhu goma talauci ya kare daga kasan abinda daga bisani na tuntubi wata manomiya game da shirin tallafin da aka basu ga abin da ta ce hajiya zainab umar da local government to wannan taimako da aka mana ya ta da mu a bacci noma da muke yi za mu ta da mu haɗa mu kara hazama akan nome-nomen da muke yi wa'inda ma ba sa yi kaga idan aka yi masu ya ba su kwarin gwiwa su ma za su tasi hoɓɓasa su tashi akan wannan noma muna ce mata mun gode mun gode allah ya saka da alheri amma wani irin noma ke kike noma dai daban-daban muka nomi gyada shinkafa masara waken suya abun da ake nomewa dai da safa balewa bagoro sai in ce maka ba abun da mu ba ma nomanta za ku kori yunwa kenan insha allahu yunwa kan sai dai ta zamanto tarihi da safa balewa da bagoro wannan kan an murkushe ta wannan kenan idan muka koma makwabciyar jihar Bauchin wato jihar Gombe gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Hassan dan Kwambo ya yi shelar gudanar da aiki kyauta ne ma duk wani manomi da gonarsa ta wuce faɗin kadada goma. Shirin aikin gonan wanda za a gudanar kyauta ya biyo bayan ƙudurin gwamnatin jihar ta bullo da shi ne domin zaburar da manoma don samun wadatuwan abinci da kuma bunƙasa tattalin arzikin jama'ar jihar gwamnan jihar gombe alhaji bayan hassan dan kwambo Malam Gambo Abubakar Sarkin Noma shine sakataren kungiyar manoma a jihar Gombe. Na tambaye shi kan furucin gwamnan na gudanar da aikin gona kyauta ma duk wani manomin da ya noma gona mai faɗin kadada goma. Alhamdulillah mu bangaren mu na kungiyar manoma ta jihar Gombe mun ji daɗin wannan bayani kuma wannan bayanin ya daɗa harzuka mutane na ƙoƙarin ƙara kai, Da gonakan bai wuce mutum ya yi hekta uku ya ɗauka zuwa hekta hudu. Jin bayanin ce a kasan a jihar gombe ko ta ina mutane suna kokarin su samu su kai ga sun hada hekta goma mutum ya hada hekta goma ya noma don ya ci gaji shi idan yanzu ka je a depo na taki na state gamma yanzu haka tirori suna sauke taki ya bambanta da baya kuma mu kanmu kungiyar manoma mun shirya mun yi rijista da kamfanoni especially bauchi fertilizer company za mu je mu rijista da tak agro da kuma kungiyar masu sai da taki za mu shi mu ma za mu ci gaba da supply mu zo mu rika taimaka manoman jihar gombe kasa da biyar ma. da fatan shugabanni da ƙungiyoyi daga sauran jihohin Najeriya za su tashi tsaye domin taimakawa manoman a duk inda suke. A daidai wannan lokacin da hankulan manoman ke karkata don fara aikace-aikacen gona a farkon shigowar damunan nan don samun albarkacin wannan damuna. Masu mu a nan muke ka ƙarshen wannan shiri, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda ku ji muryoyinsu. musamman ma wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Zan fara da saƙon Okasha Abdulsalam Koko, kace Salam VOA Hausa. ana murna bako ya tafi ashe yana bayan gari ta ce ka fara da wannan magana ne akan matsalar wutar lantarki a garin koko a kwanan baya ana murna an samu wuta mai inganci amma sai gashi gara jiya da yau domin tun shigowar watan azumi na ramadan ba su samu wutar lantarki a garin ba da fatan masu ruwa tsaki a kan harkar wutar lantarki za su gyara ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga abubakar sadiq belal da khadijat abubakar belal kuka ce salam VOA muna taya shugaba Muhammadu Buhari murnan cika shekaru biyu a kan karagar mulki. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata zargin da yake yi cewa Jamus ba ta biyan hakkinta ga kungiyar tsaro ta NATO kwanaki uku bayan da shugabannin kasashen biyu suka yi ganawar da fadar White House ta ce ta yi armashi. a halin da ake ci kuma shugaban na amurka donatan ya ce jami'an rasha suna yi wa amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike To madalla masu sauraro a nan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A shirin mu na dare yau muna son mu ji ra'ayoyinku a ganin ku me ke haddasa rikici tsakanin 'yan sanda da ɗalibai musamman ma na makarantun gaba da sakandare. a madadin sahaba imam aliyu da ya taya na gabatar da shirin da Ms julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan pete ni maryam dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.